assalamu alaikum malam Allah ya ji kan mahaifa amin ya hayya malam Allah ya kara wa rayuwa albarka amin ya hayya mana ne ina jin karatuttukanka shekaru da yawa kuma na san kokarinka wajen wayar da kai na al'umma akan nisantar ta'addanci amma sai daga kwana uku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 na zarginsa da ake da sa hannu a cikin ƙungiyoyin ta'addanci kamar irin su alka'ida shin wannan gaskiya ne ko kuma dai jita-jita ne ake yadawa a tsakanin al'umma to dai gashi nan abin ya zo ƙarshe tun daga dr isa ali ibrahim bantami zai warware muku zare da abaya daga bakinsa malami ina jin karatuttukanka shekaru da yawa kuma na san ƙoƙarinka wajen wayar da kai na al'umma akan nisantar ta'addanci amma sai na ga kwana uku wani ya rubuta wai kana goyon bayan ta'addanci kamar alka'ida ni dai ban yarda ba amma ina son don allah malam ya yi bayani babbar magana ko akwai bukatar bayani ko a yi haƙuri a wuce a yi bayani ba zai ci lokacin karatu akwai maslahar yi kuka ce idin da awata da karantarwa na kamar shekara goma sha biyar da suka wuce zuwa yanzu baya bukatar na bashi amsa 15 years zuwa yanzu baya bukatar na bashi wata amsa Ina ce 15 years daga wani shekara tun daga wajen 2006 ko 5 5 to 6 din nan baya bukatar na bashi amsa don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 a cikin atp hatta makala sannan rubuta pamphlet na raba wa ɗalibai na karantar da su akan muhimmancin nisan da wannan na biyu na yi a gombe na karantar na uku zan iya tunawa na tafi har mai rubuta da an gayyace ni na je har masallacin alhaji muhammadu bindimi na yi limancin juma'a na yi kutuba a kai na kuma yi muhadara a wurin akan nisan ta'addanci gayyata na akai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 na je katsina na yi shek yakubu musa katsina shi ya gayyace ni na je katsina in akwai in katsina za su wannan na je na gabatar da muhadara da semina wa matasa mun je da ɗan uwa malam Muhammad Kabiru Haruna Gombe ni akan wannan yi makala a rubuce ne aka raba wa duk membas da ke wurin akan nisantan ta'addanci na je ka Kano an gayyace ni kai. Gayyatar da aka min wanda ya gayyata akwai Dr. Abdullahi Gejo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 ko limancin juma'a muke masallacin ka yafi na wani cika ba ka zama lafiya kawai sallar juma'a wallahi ba ka zama lafiya ko sallar juma'a ne ba za ka dauna lafiya ko bare kuma al'amari na duniya so da na abubuwa ba sa ta da hankali babban burinmu shine Allah ya ba mu ikon yi don neman yardarsa kuma Allah ta'ala ya sa kada mu ci amanar abin da aka ba mu a wannan gaba abin da nake gaya wa masu sauraro na da ɗan uwana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 so idan na yi fatawa ta addini ba wai ra'ayina ba ne fahimtar addini ne a wannan lokacin da na faɗa a fahimtar addini na ina iya dacewa ina iya yin kuskure idan na dace ka ɗauka in ka ga ba daidai bane ka bari ni da kaina in na yi fatawa na ga kuskure ne ina canjawa a rayuwata na canja fatawa ta fi guda ɗari na yi ta saboda me saboda ilimi ƙaruwa yake imamu malik rahimahullah ya ce duk malamin da bai yin fatawa ya warware ta in yi kuskure baya tsoron allah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 mafu tsaye su za ka wannan a matsayi na musulmi idan ne abu fahimta ta na faɗa kuma abin da nake karawa a nan wurin, a matsayina na musulmi ba na goyon bayan ta'addanci idan ka ga wani ya yi kwatin cewa nuna goyon bayan alka'ida ko taliban fahimtar sa ne ba ta ba ce a yanzu ni isa nake magana ba fahimta ta bane yana faɗan fahimtar sa ne kuma idan ya fahimce ta ne a mu'amala ta to wannan opinion ɗinsa ne amma ni kuma ai ga abin da na kudura a zuciyata kuma ga abin da ke tsakanina da Allah na kuma da shi Allah ta'ala zai mun zai yi misali. bayan ga wani abin da ke da muhimmanci na san akwai wanda suke yawo lokaci da clip ko na muhadara da muka yi ta yi lokacin wayar da kai wasu muhadarar da na yi su tun 1990s ne kai akwai ni na fara karanta ba tun shekara na ba wuce goma sha biyu ba sha uku aka fara sani wa'azi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 saboda yarinta a lokacin babu experience amma yanzu duk wanda ya ji maganar baki mu zai san akwai akalli experience na da'awa yanzu ina approaching shekaru kaɗan ya hana na kai hamsin yanzu misali yanzu mutum zai yanko kasi na ce na yi darasi a annur shama'il guda ɗari na yi tafsiri shekara ta nawa annur shida waɗanne ne sabbin karatu da ke bayyana fatawata na yanzu to a cikinsu mutum ya ɗauko baka wani abu ba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 min babin misali yanzu a cikin qur'ani akwai ayoyi da yawa da Allah ya soke su amma muna karanta su ga ka duba cikin amfan aya ta 65 in ka dauki wannan ayar an soke ta amma tana cikin qur'ani Allah da kansa yayi magana ya kuma warware hukuncin ya sake shi wadancan muhadarar da nayi tayi kamar na katsina da yi misali a zan bada misali wanda na yi a cikin bauchi cikin etidu na karantar da ɗalibai dukkan wani abin da kake fahimta a lokacin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 a fahimta ta addini a ka'ida duka wannan ya warware ba wani abu ne. in abin da ya shafi siyasa ta duniya ne da rikici da aka yi ta yi wannan aiko ɗin siyasan duniya sun canja matsayi yaƙi da aka yi da afghanistan president na uh, joe biden lokacin yana senator ai bai goyi bayan yaƙin ba democrats duka ba su yarda ba ni matsaya ta duk wanda sani tun a lokacin shine ban goyi bayan yaƙi ba yaƙi ban goyi bayansa ba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 duk wanda ya san tarihin abin da ya faru a yarwan shanga ya san matsayin da muke ciki a bauchi da wahalar da muke ciki da yadda aka koro ɗan gudun hijira aka ɗebi mata ganima a lokacin abin da kuma muka ci shine an me da mutane gidajensu abin da na faɗa ke a me a tabbatar an me da kowa gidansa a cikin wannan akwai abu da yake na kuskure idan kuka ce za ku mai da su kun yi kuskure kowa ya koma gidansa ya zauna ai abin da ake nema islahi ne ba wai batawa ake so ba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 na yi vocational na yi gss Bambe, na yi atbu na yi rgu a duk waɗanda makarantun da ne ba a taɓa kora na ko kwana ɗaya ba vice chancellor da atbu yana zaune iya ci wanda suka karantar da ni professor abdulaziz ka je ka tambaye shi ba a taɓa kora ta a makaranta da kwana ɗaya ba amma makarantar da ne abin da suke karatu an kore sun yi laifi ban taɓa yi ba ni ko suspension na minti ɗaya ba ta ba wa isa ba a makaranta duk wanda ya sanna a malamai na san ɗalibi ne mai hankali ban taɓa musu ko da malami na ba malamin musulmi ne ko ba musulmi ba ban taɓa musu da malami ba wasu sun ce a an kore ni ina limanci ba wanda ya kore ina limanci na fara limanci a atbu gabanin na zama lecturer na samu lecturing ina yi a daga baya muka gina masallaci a cikin garin bauchi bayan mun gina masallaci na samu lecturing ba zai na aiki guda biyu ba hukumar masallaci suka mun leta na zaɓi ɗaya ko limanci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 still akwai wanda ya kontaktin na kira ni a waya an ce an yi rikici tsakanin masallaci da coci a bauchi kaza kaza abin da zan faɗa a dunkule aka shiga da rikici aka ban sani ba ina fitowa a gida aka ce mun ana faɗa tsakanin masallata da coci na zo na raba shi ibrahim yana tare da ni a lokacin suka zo suka rakan da jinci ku da ana jifa da hana to zai faɗa yanzu abin kun yi me a lokacin washe gari na fito sai wasu musulmai suka biyo wata kofa guda biyu ne ma kofa sa ɗaya mace ɗaya namiji ba musulmai ba za su kashe su gefen gida na ni na kamo kofa sun ba musulmai ba na shigo da su masallaci na kulle na kira polis suka zo suka yi rescue su shi yana wuri ni na kwace su har zagi na an yi mesa zan sa wanda ba musulmai ba a masallaci na ce ai ceton rai ceton rai kuma ko ina za ka saka mutum ba ina ba za sa shi a gabansa aka yi wannan da Allah yanzu wanda ya yi wannan ya dace zama an aibata shi a kai shi <laughs> to waɗannan abubuwan da na faɗa shi ne matsayata in a kai nake kuma duk wanda ya bi da awata zai fahimci a kan me nake in ka ji wani abu a baya ba wannan ba ko ba fatawata ba ne yanzu fatawata shi ne abin da nake kai kuma darussa na suke karantarwa musamman abin da kake ji ne a cikin shekara goma sha biyar Allah ta'ala ya samu wange lafiya ku yi haƙuri na ɗauki lokacin ku wanda yake mai tsawo ah, ba dai kawai shi yasa sa ban so a fara ba